التعريف اللغوي wannan alƙur'ani wa tafsir ƙur'ani dawa a ta'arifin lugawi ta'arifi na luga wanda suke da shi a hannunsu alƙur'ani lugatan alƙur'ani a yare na larabci masdaru ƙara'a masdar ne na ƙara'a min alƙira'a daga alƙira'a ita kuma alƙira'a wahiyar tilawa shine karatu wal maqaru idan an ce al maqaru huwa al matlu shine abin da ake karantawa ko kuwa an gane wa yutlaqul qur'anu akan faɗi kalman Alƙur'ani aidan kuma bi ma'anan alqar'u shine hadawa wa huwa jamu shine hadawa wa summiya alqur'anu qur'anan an kiya alqur'ani da Alƙur'ani ne li'annahu jama'a suwara wal ayati saboda ya hada surorin Alƙur'ani da kuma me ayoyi wa li'annahu jama'a saboda alqur'ani ya hada anwa alhidaya nau'i nau'i na shari'a wal ma'arif da kuma sanasane wal ulumin nafi'a da kuma ilimin maka masu amfani shi yasa aka ce masa alqur'ani mun sha bayani a baya na ce alqur'ani yana da masdari guda hudu zuwa guda biyar akwai qara'a ya qara'u qira'atan shi kan shi karatun an gane sannan akwai qara'a ya qara'u qur'anan sannan akwai ƙara a ya ƙara ƙar'un shine haɗawa ko da haka Allah ya faɗi cewa ta ƙuru sannan akwai ƙara a ya ƙara ƙara'in shine dala'in da haka samu ƙur'ani yana nuna maka cewa magana ce ta ba ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai ƙara a ya ƙara'u shine wannan alƙarƙiran shine haɗa abubuwa guda biyu mun ce aikin hajji akwai ƙirani akwai mai ifiradi. mai yin kirani saboda yana haɗa niyya guda biyu shi sa ake ce masa kiran bi a tariful istilahi al filistilahi idan aka ce qur'ani a wajen malaman shari'ar musulunci dole ya zamanto kalamun lahi magana sai tawa ta Allah ya fitar da duk wata magana wacce ba ta Allah ba yanzu ba za a ce mata qur'ani ba sallan al-munazzalu ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka saukar da shi akan annabin mu annabi Muhammad al-maktub wanda aka rubuta shi ko al-matlu wanda ake karanta shi al-maktub wanda aka rubuta shi fil masahifi a cikin fallayen mai takaddu al-muta'abbad wanda aka bautar da mu bi tilawatihi da karanta shi yabda'u bi suratul fatiha qur'ani yana farawa da mai da suratul fatiha wa yantahi bi suratul nas yana karewa da mai da suratun nasi. don haka in ka ji wani ya ce ƙur'ani tun daga bakara hannasi ka ce malam gyara ne tun daga fati hawa hannasi domin ita ce uwan littafin a eh? asma'ul ƙur'an sunayen alƙur'ani lilƙur'ani karimi asma'un kasira alƙur'ani yana da sunaye masu yawa ko sammahu Allah biha Allah ya ambace shi da su min ha daga ciki akwai alfurqan ko amma ana ku bai sa ba sai ku rubuta daga baya qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ko kuwa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira sannan akwai alkitabu qala Allah ta'ala zalika alkitabu la raiba fi hudan lil sannan akwai adh-dhikr inna nahnu nazzalna na dhikra wa inna lahu lahafiduna sannan akwai at-tanzilu wa innahu latanzilu rabbil alamina an gane kama wasafa Allahu kamar yadda Allah ya siffanta alqur'ani bi sifatin kasira da sifofi masu yawa min ha daga ciki annahu nurun alqur'ani haske ne sifa ce tashi wa min wa hudan sannan qur'ani shiriya ne ko wa bashirun sannan bishara ne wa mubarakun mai albarka ne wa hakimun wa majidun wa azizun wa gairi zalika min sifati da wasu daga cikin waɗannan nami na sifofi ko kuwa to mu ji الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي ويطلق على الإشارة والكلام الخفي والكتابة والإلهام تعريف الوحي الوحي في اللغة إذا أنت الوحي أيارين العربي هو الإعلام الخفي شين أصند دكي قويين أبو شين وحي wa yutlaqu akan faɗi kalman alwahayu alal ishara ana nufin shine ishara ko kuwa fa ha ilaihim an sabbi sabbihu bukuratan wal kalamul kafi maganar da za a yi da kai boyayyen magana ana ce masa alwahayu wal kitabatu rubuta abu ana ce masa me alwahayu wal ilhamu kaji an kimsa maka abu kana zaune ka kalli gini ka ce kai ya kamata fahimta shi kana tashi sai ginin ya faɗo shi ma ilhama ne ai ko kuwa alwahi fi shari'a wa'ayi a shari'a kuma huwa lahi ta'ala al'ambiya anbiya ne Allah ya yi magana da annabawa awur rusul ko manzanni bi tariqatin min turkil wahai da wata hanya daga cikin hanyoyin wahayi haƙƙi ne akan Allah ya faɗi cewa wane ya mu wane wahayi a matsayin sana annabi amma ba dole bane ya faɗi hanyar annabi nuhu da ya tamu ba labari cewa kai kawai inna auhana ila nuhu ya mu annabi nuhu wa amma bai faɗi ga kaifiyar hanyar da ya bi gurin yi masa wahayi ba ko ya faɗa to da haka shi alwahayi shine Allah ya yi magana da annabawa ko manzanni da hanya daga cikin hanyoyin wahayi din falwahayi shi wahayi amrun gaibi al'amari ne nawa na gaibi la ya alamu kunha kunhahu ba wanda ya san yadda wahayin yake zuwa illallahu ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala inna ma nu'minu bihi mu muna yin imani da shi ne kama wara da fi nususu shari'i kama yadda ya zo a cikin nasoshi nawa na shari'a wa nudriku asarahu sannan mu riski tasirin wahayin bima auha Allahu bihi da abinda Allah yake yin wahayi da shi ila ibadihi al-mustafin al-akhyar zuwa ga bayinsa waɗanda aka zaɓe su waɗannan al-mustafin al-akhyar din waliyye ba su shiga ciki ba su waye al-anbiya annabawa wa min dalika daga cikin wannan ma bihi abinda Allah ya wahayi da shi ila nabiyina Muhammadin min nur na haske wal huda da kuma mai shirya naka ita kalman alwahayi asali daga wahayihi ne an gane to saboda ya fi kaiwa makura a ce auha yuhi shi yasa kaga a larabci ba amma cika amfani da kalman wahayihi ba sai dai auha yuhi kuma za ga qur'ani kaf duk inda ya amfani da ita sai dai ka ji ya ce inna auhaina wa auha wa kaza ba a amfani da sulasi mujarradin sai dai sulasi mazidun din ina fatar an gane bi a qasamul wahayi yanqasimul wahayi bi ma'anahu al'am wahayi ya kasu da ma'anarsa ga mammiya ila salasati mi aqsam al-awwal at-taklim ko shine magana ai taklimullahi rusulahu Allah ya magana da manzanninsa ahyanan wani lokaci biwasitatu jibril ta hanyar mala'ika jibril shine tsakiya wa a nan wani lokaci Allah zai yi magana bi gairi da ba ma mala'ikan a tsakiya ko kuwa wa alal nahwil awwal akan wancan kwatankwacin na farkon ne kenan magana da wa da annabi da jibrilu yana wasu da ko magana da annabi ba jibrilu a yana a tsakiya to akan wancan na farkon Allah ya magana da annabi akwai mala'ika jibrilu a tsakiya shine unzilil qur'ani ala rasulillahi aka saukar da alqur'ani akan annabi muhammad tunda Allah ya faɗa ya ce nazala bihi ruhul amin ko wa alal nahwi sani akan kwatankwacin na biyu kallama Allah Musa alaihi salam Allah ya magana da annabi Musa kenan maganar da Allah ya da annabi Musa magana ce da ba ma jibril a ina maganar kuma da Allah yake da annabi magana ce akwai wa jibril a tsakiya an gane ko da ka samu wata ruwaya ko wani abu da yake nuna kamar a ya je isra'i ko kaza ko kaza an yi magana da shi ba jibrila a tsakiya shi akwai abin da malamai suke ce masa annadir kalma'adu abin da yake dan kaɗan ne ba shi ya fi yawa ba a wahayin da aka wa annabi abin da ya fi yawa shine a turo malaika jibrilu da haka annajar dama shi wannan kalma'adu wannan ka'ida ce abin da yake dan kaɗan to kamar ma babu shi ne ana ganewa kamar ma me babu shi an gane kuwa mai misali yanzu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad khalaqnal insana fi a ta ƙoyin ba mun halittuwa ɗan adam cikin mafi kyawun sifa to yanzu don girman Allah aka tambaye ka aka ce duk mutanen duniya ne kyawawa mai ka ce eh? to Allah ya karya saboda mutanen duniya kaso 100 daga cikinsu kaso 90 da wani abu kyawawa ne to don haka don an samu goma wani kuturu wani kaza wani kaza wannan annadir kalmadu ne abin yake dan kaɗan kaman babu shi ne asani na biyu an ruya as halil an biya. wato mafarki na gaskiya ga annabawa fahiya min al idan annabi ya mafarki to wahayi ne kama hadasa li ibrahim alaihi salam kamar yadda ya faru gawa hina ma ra'a fil manami yayin da ya gani a cikin bacci annahu yazbahu ibnahu isma'il cewa yana yanka dansa annabi isma'il faƙala ya ce ya bunayya inni ara ni na gani fil manami a cikin bacci anni azbahu ka an ce in yanka ka dan me yace qala ya abatif almatu umar ka aikata kenan wannan abin da ya gani a mafarki daga gurin Allah umarni ne shi yasa yace to ka aikata abin da kaga kai yanzu babanka ba zai mafarki ba da safa ka ganshi don ta zabge ya wuka ya ce na yi mafarki an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi sai ka fara kallon ta ina ne za ka ɗan samu sa'a cewa don ba za ka tsaya yanka ka walla in ya yanka ka ya zabba haban za layi ko kuwa shi sa za ku ga kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zo nan gaba busari ya faɗa cikin alburda ya ce latin. la tunkiril wahaya min ru'yahu inna lahu kalban idza namat al aynam lam yunmi wa kama hadatha li nabiyina kama yadda ya faru ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qubayla nuzul alaihi gab da saukar qur'ani wannan qubayla din tasgiri ne lil qarib ba mun karanta a zuhudu da ku ba da yace bu'aidur ruju'i man dafanuhu anhu a hatsa bihi shuhubul iktirabi ba kuna karantawa asira ba a ce hayatuhu ƙubailar risala rayuwarsa gab da manzanci to wannan ƙubail ɗin tasgiri ne don ya nuna maka abu ya kusa an gane saba ta fi sahihain an aisha radiyallahu anha haƙalar ta ce, awwalu ma a bihi rasulullah farkon abin da aka farawa annabi da shi min wahai na wahayi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm mafarki mai kyau a cikin bacci fakana la yara ru'ya annabi bai ganin mai mafarki illa ja'at face sai abin ya auku misla falakis subhi irin yadda gari yake bayo alhadis sai ka koma bukari shine hadisi na ainihin wato uku in ban manta ba a kitabu bari ilwahi sai ka nemi karashin hadisin akhrajahu al-bukhari amma ru'ya saliha amma mafarki mai kyau bil ghairil anbiya ga wani wanda ba annabi ba من المؤمنين daga cikin masu imani as-salihina mutanen kirki laysat wahayin ba wahayi bace wa inna ma hiya min almubashshirati kawai bushara ce ta alheri ake maka amma ba za ka yi mafarki ba kawai ka ce to kai ma amma wahayi wa ru'ya takunu fil manami kuma ita mafarki a bacci take faruwa la takunu fil yaqada abu ba zai faru ba a farki kace kuma mafarki ne an gane a salisu shine al ilhamu ilhama wa huwa ilqa'ul ma'ana shine a kinsa maka ma'anar abu fil a cikin bacci halal fil a cikin zuciya halal ya kaza a halin mai bi aksin ru'ya sa akasin mai mafarki shi mafarki a ina yake faruwa a bacci sannan shi a mafarki ai abu ne wanda ake ganin shi amma a zuciya ne wannan kana zaune ko sai ka ji cewa ya kamata barin tashin jin ya kana shi na fa ilhama fa duk da kake jin ana ta rigima wani ya ce yi an makudan zama wahayi wace ce wace ce ai ta wani abin nan fa ilhamul anbiya alaihim salamu wahayi idan Allah ne kimsa ma annabawa abu a zuciyarsa to suna su wahayi ne li'annahum saboda su annaba ma'asumuna an tsare su min wasu ta shayatin daga wasu wasi na min wa min dalali an tsare su daga bata wazzalal ko zamiya amma ilhamu ghairil anbiya amma mafarkin wani ilhama cusa maka abu a zuciya in dai kai ba annabi ba ne to laisa bi wahayi ba wahayi ba ne ko kuwa don yanzu kana zaune cewa ka a daki hanya matsala ba za ta yi faruwa ba sai ka ji cewa bari ka tashi kana tashi sai dakin ya faɗo sai ka ce to ai wahayi aka mun aka ce tashin ba gurin nan eh ina eh, me mm. Mm. eh yayi daidai amma kai karin bayani yanzu kamar waya ne zan iya buga ma in ci aina ma wahayi ne ko kuwa tunda ba daga ciki akwai al'ilamul kafi ba sanda muke magana da kaya koyi ya ce kana gani na eh ko kuwa mala abdullahi haka yake in ya bugo mu ya ce kwana biyu baka yi mun wahayi bai aka yi ne eh <laughs> ko kuwa yawa amma kowa ya san ai ba kana nufin an aiko mala'ika ba ne ya ma wahayi eh to su kuma wayancin abin da suke nufi cewa ilhaman da ma'anan wa'ayya suna nufin irin yadda Allah zai ba annabi sako haka zai ba waliwa na sako shine rigimar da ake da su haya ta kawo na ila ummi Musa gashi ba annabi ya bace wa auha rabbuka ila nahali waye waye waye haka ake ta yi ba don wannan ne ba shedanu ma suna yin wahayi ba wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim su ma ba suna yi ba to mu je نزول القرآن سوكان القرآن نزول القرآن الكريم ثلاثة تنزيلات القرآن ينا دا سوكا غدانا نا تسلكي كو ina ya tsallake kaifiyatu talaqqir rasul ko yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karba alquran kaifiyatu talaqqir rasul sallallahu alaihi sallama lil qur'anil karim yadda annabi ya karba alqur'ani laqad bayyana lanar rasul annabi ya mana bayanin kaifa a atihi ya wahayi yake zuwa masa hina sa'alahu sahabiyul jalilu lokacin da sahabi mai girma ya tambaye shi al bin hisham radiyallahu anhu fa qala yace ai al ya rasulullah kaifa ya atika al ya wahayi yake zuwa maka fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce a hayanan wani lokaci ya atini wahayi yakan zama misla kwatankwacin silsilatul dars jerantuwar ƙarar ƙararrawa wa huwa ashaddu alayya wannan wahayin shi yafi tsanani gare ni wa yafsimu anni sai wahayin ya yanke daga gare ni wa qad wa'aitu alhali na kiyaye anhu daga shi mala'ika ma qala duk abin da ya faɗa mu wa ahyanan wani lokaci ya tamassalu al malaku mala'ika yakan juye ya zama rajulan mutum fa yukallimuni sai ya mun magana fa a isa in kiyaye ma ya kulu duk abin da mala'ikan yake faɗa qalat aisha radiyallahu anha aisha ta ce wala qadara aituhu na ga shi annabi yanzilu alaihi alwahyu wahayi yana saukar masa fil yawmi shadidil bar a wuni mai tsananin sanyi wa anna jabi inna jabinahu ko kuma lalle goshin annabi da ya tafassa da arkan yana ɓaɓɓugo da gumi saboda tsananin yadda wahayi yake ko kuwa to mu je a wannan munakasha akai ka je yi ta munakasha malam eh. نزول القرآن نزل القرآن الكريم ko nuzulul qur'anil karim saukan alqur'ani mai girma salasatu tanzila sauka ce guda nawa guda uku at tanzilul al-awwal sauka ta farko tanziluhu ila al-lawhil mahfuz sauka alqur'ani zuwa lawhil mahfuz jumlatan wahida a dunkule lokaci ɗaya wa hadha tanzilu wannan saukar huwa al-murad bi qawlihi bal huwa qur'anun majid a shi alƙur'ani ne mai girma fi lauhin mahafus a cikin lauhin mahafus wato alli wanda aka kiyaye kenan at-tanzilu sani tanziluhu ila baitul izza sauka alƙur'ani zuwa baitul izza fi sama'id duniya a saman duniya jumlatan wahida a dunkule lokaci da fi lailatul qadri a daren me lailatul qadri wa hada tanzilu wannan saukan huwa al-murad bi qawlihi inna anzalnahu fi mai fi lailatul qadr mu muka saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr haka yan yan bid'a sun ce daren lailatul qadri daren maulidi ya fi daren lailatul qadri haka suke faɗa yanzu kuma in suka haɗu da wanda bai san abin da yake ba sai a kawo shi ba a ce da daren da daren lailatul qadr da daren da aka haifa annabi wanne fa ni kaga shi ba ta shigo kaga an ka kalli girman annabi sai ka kai abin nan ya kamata a duba ba ɗaukwa sai kai malam abin nan ya kamata a duba ba a gane wannan shi ne abin da suke to shi daga kan shi daren daga kalmin kadar din ya kamata ka tambaye shi mai ma'anin kadar ba daraja ba eh to don da ya kwada ma wannan tambayar ka tambaye shi ka ce mai da annabi muhammad da qur'ani wa yake gaba daga wani wajen daraja a ashi shi zai baka amsa na garan da mutum zai yi jara'a ya ce ai annabi ya fi qur'ani eh to kaka gaddu wanda ya faɗi wannan kafiri ne kuwa don shi ƙura'ani magana ce tawa shi kuma annan muhammad halitta ce tawa ya za a yi a tasawa tsakanin wannan sifa ce ta Allah da kuma wannan halitta ce ta Allah ya zai zama daidai shi kan shi duk darajar da annabi ya samu ba saboda ƙur'anin ba Allah kafin yi masa wahin ba ya ce wa kazalika ile ka ruhan min amrina ba ma ta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura duk wanda ya ce maka ƙur'ani ka ce maka kaburi ne na me ƙarya ne Allah ya ce kitabun da ilayka litukhrijan nasa min adh mace ilan nuru shi shine sababin saukar Qur'ani na saukar da Qur'ani ne don ka fitar da mutane daga duhu zuwa haske ayin ya faɗi wannan shaƙe shi ka ya kawo aya shaƙe shi ka kace sai ya kawo dalili wadda haka wannan daren an haifa halittar Allah ne wannan daren an saukar da maganan Allah ne da daren da aka haifa halittar Allah da daren da maganar Allah ta sauka in har ita halittar ta Allah ba daidai suke da sifar Allah ba babu yadda za a yi daren da aka saukar da maganar Allah da daren da aka haifa halittar Allah su zama daidai ta wannan shi ake ce masa guluyi cikin haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mai karatu sai dai jahili ya faɗi wannan amma mai karatu wallahi ba zai iya ce maka ba annabi ya fi ƙura'ani eh? shi ne na ce maka mai karatu ba zai faɗi wannan ba eh? Eh, ya faɗa ka ci alaga ta malam ko akwai dalili sai dai zai ce dama ya ga kana shinshinin izala baka da kunya an gane to ba daidai ba ne da haka duwan wanda ya maka wannan kai maka mai tambaya ya baka amsa na uku a tanzilu salisu tanzilu na tanziluhu munajjaman shine ay a arrabi ala nabi ala nabiyina muhammadin hasbal ƙa'i gwargwadon abin da yake aukuwa wal ahadas da kuma abin da yake fawa hajjatin nasu da bukatun mutane wa qad nazala ruhul amin ruhu amintacci ya sauko da wannan alƙur'anin waye ruhu amintaccen da jibril alaihi salam wa dalika wannan ko ya faru ne khilal salasin wa na sana a ainihin wato tsawon shekara ashirin da uku min ha salasa ashara bi makka ko min ha salasa ashara bi makka goma sha uku a makka wa ashara sinina fil madina shekara goma a madina wa hadha tanzil wannan saukar fa da qur'ani ya sauka a shekara 23 huwa al-murad bi qawlihi ita ce abin da ake nufi da fadin Allah da ya ci wa qur'anan faraqnahu ga abun karantawa nan mun rarrabe maka shi alan nasi litaqra'ahu alan nasi dan ka karantar da mutane shi ala muktin akan tsawon lokaci wa nazzalnahu wa kana rasulullahi mu maka saukar da shi sassaukarwa shi yasa aka kawo maf'ulun mutlaq wa nazzalnahu tanzila mu muka saukar da shi saukarwa wa kana rasulullahi kullama nazalat alaihi suratu annabi ya kasance duk sanna sura ta sauka gare shi au ayatin ko aya a qara'aha yakan karantar da ita dan haka qara'a ya karanta amma a qara'a ashabahu ya karantar da sahabbansa wa amara annabi yakan yi umarni bi kitabati ha cewa a rubuta ta waƙali yakan ce da'uha ku sanya wannan sura ko wannan ayar fi makani kaza min surati kaza a waje kaza a sura kaza wa ba'da an atamma Allahu ni'matahu bayan Allah ya cika ni'imar bi nuzuli akhir ayatin da saukan ƙarshen aya min alƙur'ani daga alƙur'ani wata aya a karatun da muka yi wata yawman qara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ashabihi annabi yakan karanta alqur'ani nan akan sahabbansa kamilin cikakke murattiban ajere kama sami'ahu kamar yadda ya ji shi min jibril alaihi salam daga mala'ikawa Jibril an gane to menene hikimar da yasa aka saukar da qur'ani kadan kadan a shekara 23 shine ta hikimatu nuzulil qur'ani munajjaman ay mufarraqan rarrabe. an anzalallahu ta'ala alqur'ana Allah ya saukar da qur'ani hudan linnasi shiriya gawa ga mutane li yukhrijahum dan shi annabi ya fitar da mutane min bulumatil jahali wa shirki daga duhu na jahilci da shirka ila nurul ilmi wa tauhidi zuwa ga hasken ilimi da ta Allah wal yubayyana dan annabi yi bayani lahum ga su mutane tariqas sa'adati fid dunya wal akhirah hanyar arziki duniya da lahira lida saboda wannan ne fa inna mu dinnan najidu fil qur'ani ko najidil qur'ana mukan samu alqur'ani hina unzila lokacin da aka saukar da shi ala rasulillahi akan annabi lam yanzil jumlatan wahida Alƙur'ani bai sauka lokaci ɗaya ba wa inna ma nazala mufarraqan ya sauka a rarrabe ne khilala 23 sana a tsawon shekara 23 ita kalmar khilal takan ɗauki mai tsakiya amma mun sha faɗa cewa kakan yi fassara ne da mai da ƙarina ko kuwa kamar yadda Allah ya faɗa cewa can khilalaha ko tafjira da yadda ya faɗa cikin suratul kafi wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولن تظلم wa kana lahu saw wa fajjarna khilalahuma dan khilal shine tsakiya ko amma nan wa nuzuluhu hadha munajjaman saukan alqur'ani haka a rarrabe lahu hikamun yana da hikimomi kasiratun masu yamin daga ciki abu na farko shine tasbitu fu'adin nabi shine tabbatar da zuciyar annabi muhammad ai taqwiyatu qalbihi wa shiddatu azimatihi wato ƙarfafa zuciyarsa da kuma tsananin himmarsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ka kadhalika linusabbita bihi fu'adaka mun saukar da alƙur'ani ne kamar haka don mu natsar da zuciyarka nahu mu ne maka jeranta maka shi jerantawa wannan shine na farko ko don littafin da aka ce lau zalna hadal alƙur'ana alame da an mutu mutasaddian min kashi ya tillaye da sai kaga dutsen yana darewa ya wargaje saboda ganin girman Allah da yadda dutsen yake da karfi to in dutse in an saukar da shi lokaci ɗaya zai wargaje sannan a ɗauko shi a saukowa da annabi shi lokaci ɗaya ya kake ganin zai faru to shi yasa dan zuciya ta samu tabbatuwa a akwai suratul an'am lokacin da aka saukar da ita sa. mala'iku wahayi fan za a sai ka da an ce an turo gaba mala'ika dubu saba'in bayan dubu saba'in wana ne dubu saba'in an taho da wahayi sai ka gara kumi da ana saukar da suratun na duk girman shi ya kasa tsewa a ƙasa sai da ya kwanta saboda girman wahayi ɗaya kenan ko na biyu a tadarrus wato bi mataki bayan mataki fi tarbiyyatul musulmina wajen yadda za a yi wa musulmi wa tarbiyya wa taƙoyyatu imanihim da kuma ƙarfafa imaninsu haisu kanu ta yadda musulmi suka kasance hadisi ahadi bil wato sababbin shiga cikin imani hina nuzulul qur'ani lokacin da alqur'ani yake sauka wali anna ma'budatil jahiliya saboda ababan da ake bautawa a jahiliya wa ahkamiha wa ahkamaha da kuma hukunce hukuncenta hiya sa'idu ko hiya sa'idatu fi awwalil islam ita ce take ainihin wato shugabanci a farkon musulunci ta'ala sai allah قال الله تعالى سي الله يتي وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا abinda abin bauta a wannan lokacin kaga ana kashe mai kuɗi masu mugun yawa a zo rana ɗaya a ce mutum ya bar wannan abin ya watsar da shi ya zai bauta ma abin da bai gani a akwai rigima na uku ta taisiru fahimi wato sauƙaƙe fahimta alƙur'ani wa tilawatihi da karanta shi ko wa tilawatuhu wa hifzuhu da karanta qur'anin da haddace shi wasti abu ma'anihi da game ma'anonin alqur'anin wa amirahu da umurce umurcinsa wa nawahihi da hane-hanensa falau unzila alqur'anu jumlatan wahida da an saukar da qur'ani a dunkule lokaci da lakana fi dalika to da wannan lokacin ya kasance akwai kulfatan wa mashakka akwai wahala da tsanani ba za a iya ba ko kuwa na hudu annal qur'an karim shi Alƙur'ani mai girma kana zilu ya kasance yana sauka ne musayirar lil mushkilati dan ya tafiyar da mushkiloli wal ahadas da kuma ababen da suke faruwa li mu'alajati kulli qadiyatin fihi niha dan ya magance kowace matsala a lokacin da take faruwa لأن الإسلام جديد على الناس سود مسلم تسابوني أكم متاني وكان جواب أسئلة السائلين sai ya zamanto fakana jawabu as'ilati sa'ilina sai ƙur'ani ya kasance jawabi ne ba da amsa ne ga wanda tambayoyi ne na masu tambaya yanzu zulfi waktihi da yake sauka a lokacinsa wa halal mushkilati da kuma warware duk wata mushkila ya a ci waktu ko ya a ci waktu hukuku iha wanda lokacin aukuwar ta yake zuwa wata shiri'u yanzu inda alhajja sannan shar'antawa yana sauka ne lokacin da ake bukata ilahi zuwa gare shi walisti idadu lahu da yin tattali zuwa ga wannan li'anna zalika arfaqu bil muslimina domin wannan ya fi tausasawa ga musulmi wa auqa'u sannan ya fi aukuwa ya zama yana da tasiri fi nufusun a cikin rayukansu na biyar sannan akwai ta'akidul ijaz wato karfafa al ijaz fil qur'anil karim wa zalika bi takrari tahaddi saboda an maimaita kalubale wa tanawwuhi da kuma nau'i na tahaddi ɗin min ta'ala daga Allah lil arabi daga alarba an ya atu bi misli alqur'ani akan su zo da misalin mai aw bi suratin minhu ko da surorin alqur'ani aw bi suratin aw ayatin minhu ko da sura ko aya daga gurin daga gurin na alqur'ani ne fa hada ablagu fil i'jaz wannan yafi kaiwa makura a wajen ijazi fadilatu salasin wa ishirina sana tsawon shekara ashirin da uku allati nazal alƙur'anu wadda alƙur'ani ya sauka fiha a cikin ta'alan nabi sallallahu alaihi wasallama akan annabi to kana tahaddi kalubale ne fa wal ijazi da kuma mai gajiyawa makarunan wanda yake haɗe bi kulli suratin ga kowace sura ta alƙur'ani shi yasa zaka ga kamar yadda zamu karanta nan gaba usulubin makka ya bambanta da usulubin mai irin larabcin da ake amfani da shi a makka ba irin shi ake amfani da shi a madina ba a kware kuwa ai larabawan makka suna ji da kansu gurin larabci shi yasa za ka ga ai larabcin da aka ɗauka ma ake musu magana da shi ita madina da aka zo ai ba rikici ai ba irin wannan larabcin aka ka ɗauki duk surorin madina haka za ka gani eh in ka gafa damdama ko kuwa eh, eh, yan makka ne farat min kaswara wannan zai garka kai daga jin garka da sun fatsauri tsauri wallaili iza asa asa an amfani na maburin ba ko buki bufi hahun walgawar a nulzimu ha wa antum haka karihu an gane to larabcin maka ne eh soyoman abusan kam ɗarira la ya rauna fi ha shamsan wala harira an gane wannan ai madina ce mu zabzabi na bi kulli suratin bal bi kulli ayatin tanzil kowace aya da take sauka na shida a ta'akidu wato karfafawa ala annahu min indillahi ta'ala wannan qur'anin daga gurin Allah yake fa innahu lallai shi ala tafarruqihi akan rarrabuwa alqur'anin fi nuzulihi a wajen saukarsa ja'a ala nasaqin wahidin ya zo akan tsari guda ɗaya ne wa bayanin da kuma bayani mutarabitin wanda yake wannan yana da alaka da wannan wa mutanasibin kuma wanda ya dace fi nazmihi wajen tsarin qur'anin wa uslubihi da uslubinsa wa akhbarihi da labaransa wa tashri'atihi da kuma shar'antawarsa kama lau nazala kamar da a ce ya saka kulluhu ga baki ɗinsa fi wakatin wahid a lokaci ɗaya قال الله تعالى الله مدوكين سركي ياتي wa min inda gairi lahi la waje dofi حكمه da qur'ani ya sauka daga wajen wani Allah ne to da an samu saɓani to wannan yana daga cikin nasoshi da malamai suka ce ɗoki ne wanda ba shi da mafhumi mun yi wannan bayanin a darasin baya ina gan na faɗa muku na ce malamai sun yi saɓani akwai nassoshin da suka yarda cewa suna da manduki amma ba su da mafumi shi manduki shine abin da nassi ya faɗa mafumi shine abin da muka fahimto daga ba daga nassi domin Allah ya ce afala ya dabbaru na mai walau kana da ƙur'ani ya kasance min daga wajen wani Allah ne to da an samu saɓani kasancewarsa daga gurin Allah ne yasa ba a samu saɓaniwa ba kenan tunda daga gurin Allah ne idan ba saɓani da yawa kenan akwai me akwai kaɗan shine mafumi abinda za mu fahimto da daga wajen wani Allah yake da an samu saɓaniwa to tun daga gurin Allah yake babu da yawa amma akwai wa shine mafumi to wannan nassi ne la mafuma lau ba shi da mafumi eh na buga misali da faɗin Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu in ku idan fasiki ya zo bi naba'in da labari fata bayyana a bincika haka ne idan wanda ya zo da labarin ba fasiki bane ba shi ne abinda za mu fahimto daga nasu in fasiki ne ya zo a yi ne wanda ya kawo labari in ba fasiki bane ba sai mun bincika shi ne mafumi abinda za mu fahimto ta irin wannan nasin shi ne wasu malamai suka ce wannan dai ka sun ittifaki manduki ne wanda la mafhuma lahu ba abin da za a fahimto yadda yake haka za a shi ba za a ce to tunda daga wajen Allah ba bane tunda ba sabani da yawa to akwai dan kadan babu kadan ba mai yawa a cikin Qur'ani ko kuwa yau babu an gane amma wancan an yi sabani wasu na gani nassi ne wanda yake manduki ne yana da hukumi wani suna ganin a'a shi ma la mafhuma lahu Eh, la burhana lahu eh, fa inna ma hisabu inda rabbi to sai me sai kitabatu rubutun alqur'ani takaffala Allah ta'ala Allah ya dora wa kansa bi hifzil qur'ani da kiyaye wannan alqur'ani ila an taquma sa'a har zuwa alqiyama ta tsayu wa hayya Allah ya shirya lahu ga wannan alqur'ani min asbabil hifzi na sababin kiyaye alƙur'anin wal inaya da kuma kulawa bima ya ta haƙƙaƙu da abin da tsarewan zai tabbata wa min awwal mazahir hadhihi al-inaya farkon wato abin da yake bayyana wannan kulawar kitabatul qur'an shine rubuta qur'ani inda nuzulihi awwalan ko lokacin da alƙur'anin ya sauka farko bi awwalin sannan da farko faqad kana rasulullahi idza nazalat alaihi al-ayatu ko idan nuzilat alaihi ayatu idan aka saukar masa da aya aw suratu ko sura min alqur'ani daga qur'ani qara'aha yakan karanta ta ala ashabi akan sahabbansa kama sami'aha kama yadda ya jita ta min jibril alaihi salam daga jibril ko wa amara kuttabul wahayi ya umarci masu rubuta wahayi a wancan karatun mun faɗi kuttabul wahayi mutum nawa eh eh wal wahayu ba shi wannan shulam ya faɗa ba ce wal wahayu qad kana lahu kuttabu ya ce wahayi yana da kuttabu marubuta mutum goma sha nawa a'a mutum goma sha biyar muka faɗa wal wahayu qad kana lahu kuttabu a cikin baiti guda uku ne ya kawo mutum goma sha biyar ɗin ya faɗa kula fagul arba a dunkule sannan ya kawo mutum goma a wara a jiya a haddace wurin ba haka ba ne an yi wannan ko ba ba an yi wannan dan uwa eh? mutum goma sha biyar ne wa amara al-kuttab annabi yakan umarci masu rubuta alwahayi wahayi bi kitabati ha cewa su rubuta ta kama qara'aha kama yadda ya karanta kenan yana sau ana saukar da wahayi idan ya karantar da su zai ce to a rubuce wa kanu sun kasance yaktubuna al-qur'ana sahabbai na rubuta qur'ani bima ladaihim da abin da ke wajen su min wasa'il kitaba daga cikin kayan aiki na rubutu misalin riƙa'i kamar fata wa jaridun nakala da ɓawon mai dabino wa hausuhu da kuma ainihin wato eh, waraku ganyen dabino ɗin wa safahaiful hijara da kuma ainihin wato bayan dutse dutse wani hau dalika dutsen duk da yake da sauƙin rubutu siriri ne za a iya ajiye wani abu a kansa sai su rubutu a kan shi an gane wa kana kuttabul wahayi masu rubuta wahayi sun kasance a wannan lokacin alladina katabul qur'anul karim wanda suka rubuta alqur'ani kama sami'uhu kama yadda suka bi shi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi min mashahidi sahaba daga cikin wanda suka shahara daga cikin sahabbai mislul khulafa'ir rashidina ai haka ya faɗe su a dunkula ko wa zaid bin mi sabit wa muawiya bin abi sufyan wa ubay bin kab radiyallahu anhu kaga wancan mai manzuma ya faɗi wasu daga cikin wa'annan kama anna sahabata ridwanullahi alaihim kamar yadda sahabbai suka kasance kanu sun kasance yusari'una suna gaugawa bi hifzi da kiyaye da haddace ma yasma'unahu abinda suke jin sa min min rasulillahi daga annabi wa yatlawnahu kuma suna karanta shi ana al-layli wa ana an-nahari a bangaren wuni da bangaren dare shi yasa har duniya ta tashi ba malamin da ya samar da mahaddata qur'ani kamar yadda makaranta annabi ta yi a shekara 23 su yadda qur'anin ya hada a shekara 23 haka suka hada shi a kusan mutumin da ya bi qur'ani yana masa hadda a shekara 23 kuma a ce wanda ya karantar da shi hadda annabi muhammad ne ha ba malam ai ka san hadda ta yi hadda yawa kuma gashi suna karanta qur'anin ana allai sannan gashi an hada hadda da aiki ba mujarradin hadda ba aiki ba za ka kai su ina wa kana nuzuluhu sauka alqur'ani ya kasance ala fataratin akan wani lokaci mimma sahula alaihim wanda ya yi sauki gare su hifzuhu haddace ƙur'anin wa fahimuhu da fahimtarsa wal amalu bihi da yin aiki da shi wa bihadha tammat kitabatul qur'ani da wannan ne rubutun alkur'ani ta cika kulluhu ga baki ɗayansa bi amr rasulillahi da umarnin annabi muhammad wa Fatihi gabanin ya rasu Lakin sai dai alkur'ani a wannan lokacin lam yakun maktuban maktuban bai kasance a rubuce ba fi kitabin wahid a littafi wa waya ɗaya, wa lam kun majmu'an kuma bai kasance an haɗa shi ba fi makanin wahid a waje ɗaya thumma sannan kutiba an rubuta Alkur'ani fi ahadi abi a zamanin wa abubakar sun fi ahadi usman sannan a zamanin usman radiyallahu anhu wa haka za fa inna alƙur'ana kutiba an rubuta shi ala salasi marahil akan matakai nawa uku almarharatul mai ula kitabatuhu mufarraqan rubuta Alkur'ani a rarrabe fi ahadi rasulillahi a zamanin annabi kama sharna kamar yadda muka ishara almarhalatu kitaba kitabatuhu rubuta alkur'ani majmu'an a haɗe fi maudi'in wahid a guri ɗaya bi amri abubakar radiyallahu anhu da umarnin abubakar su ma sana zukuruhu fi jam'il ƙur'ani insha Allah kamar yadda za mu faɗe shi yadda aka tara ƙur'ani almarhalatu salisa marhala ta uku kitabatuhu fi musafin wahid rubuta shi a ƙur'ani ɗaya wa tawzi'uhu da kuma yaɗa shi alal aqalimi akan gundumomi wato yankuna na duniya kenan bi amri usmana da umarnin usmana bin affan radiyallahu anhu kama sai ya ati dhikruhu kamar yadda ambatansa zai zo nan gaba fi jam'il qur'ani insha Allah to jam'ul qur'an laqad tamma jam'ul qur'ani wato tara alqur'ani ya cika ba'a da wafatin nabi bayan mai rasuwar annabi marrataini sau biyu awwaluhuma na farko fi ahadi abubakar na siddiq radiyallahu anhu والثانية نبي في أحد عثمان بن عفان رضي الله عنه على النحو التالي أكن يد ذيذو كنا أنفار تار قرآني أزامن أبو بكر هو سناك ذو أكي أزامن هو سيدنا عثمان to da wannan ne shi yasa ba yadda za dan shi a yadda da ƙur'ani saboda a gwamnatoci guda biyu daga waccan ta farko aka tsallake ta tsakiya aka zo ta uku a wannan lokacin aka tara qur'ani kuma kana bibiyar littattafan shi zaka gama ganganu da suke yi wannan qur'anin wa ma a haddasa ahadathu ba'du balimina abinda sashin azalimai suka farar a cikin sa kaza kaza kuma wallahi zaka ji zaka gani har hotunan malamansu na bidiyo na wannan zamanin zaka ji mutum yana cewa inna allaha astafa adama wa nuhan an gane wa ala muhammad haka aka saukar da ayar amma sabai suka ciri awwalan jam'ul qur'anil karim fi ahadi abubakar ne siddiq farko tara qur'ani a zamanin wa abubakar siddiq radiyallahu anhu zalika annahu wannan ya faru ne saboda shi annabi lamma tuwfiya rasulullahi yayin da annabi ya rasu irtadda ba'du qaba'il anil islam sashin kabilu sun yi ridda sun bar addinin musulunci ko kuwa faqatalahum abubakar abubakar ya yaƙe su radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda kun san duk mun karanta wannan a cikin hukumatun mina tarihu da magana da na aisha ta yi cewa abin da ya sauka ga babanta da ya sauka akan fangalen dutse ba zai iya ɗaukar rigima ba wa kana mimman qatala daga cikin wanda abubakar ya ka akwai musailama al-kazzab alladhi da'a nubuwa wanda ya da'awa ya ce shi annabi ne fa hadasat bainahu wa bainal muslimina sai ta faru tsakaninsa da musulmi ma'arakatun al-yamama ma'arakatul yamama yaqin yamama a shekara ta goma sha biyu ko faƙari kutila fiha an kashe a cikin wannan yakin da aka yi na yakin yamama ai mun yi wannan a cikin hukuma ko kasirun min kur'a'i da yawa daga cikin makaranta alqur'ani wa hum huffadul qur'ani alladhina yuqri'unahu an-nasa sune mahaddata alqur'anin da yuqri'unahu suke karantar da shi qur'anin ga mutane fa ya umar bin khattabi umar sai ya ji tsoro minin qiradil qirra'i cewa kada fa ma'abuta qur'anin nan su kare fa fa ashara sai ya nuni ala abubakarin akan abubakar bi an yajma alqur'ana cewa ya tara alqur'ani fi musafin wahid a waje daya li yakuna marji'an dan ya kasance makoma lil muslimina ga musulmi fa taraddada abubakar sai abubakar yi kai komo awwal al-amri farkon al'amari da sayyidina umar ya zo da wannan shawara cewa an ya fa'ala shay'an yanzu ya aikata wani abun da menene lam alhu rasulullahi annabi bai aikata fadara huma hiwaru sai jayayya ta faru tsakanin hiwaru shine tattaunawa kamar yadda Allah ya ce qala lahu sahibu wa huwa yuhawiruhu abokinsa ya faɗa yana tattaunawa da shi intaha sai wato muhawara ta kai ƙarshe bi an sharaha Allah Allah ya buɗe sadar abubakar ra'ayin mai abubakar wato kirjin abubakar li ra'ayi umar saboda wannan abin da shi umar ya gani fa'amara bi zalika sai abubakar ya umarni da wannan ya umarci da bin sabit kuma sa dama ai kun san yana daga cikin kuttabul wahyi ko wa huwa min shubbani sahaba yana daga cikin samarin sahabbai alladhina katabul qur'ana wanda suka rubuta alqur'ani bi amr rasulillahi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa min huffad alqur'ani aidan sannan yana daga cikin mahaddata alqur'ani wa qad sami sami al yaji wato bujuruwa na ƙarshe al'akhira na ƙarshe lil qur'ani ga alqur'ani min rasulillahi akwai al'ardata al'akhira karatun ƙur'ani da aka yi na ƙarshe da annabi da mala'ika jibrilu to duk sahabin da bai gudun to bai san me ya faru da ƙur'ani ba ana gane wani sahabin yana makka wani yana iraki wani yana kaza wani yana kaza wani ma ya tafi haƙi shi yasa matsaloli sun faru bai sani ba amma shi zai bin nisabi. yana nan aka karanta ƙur'ani har su biyu aka je aka dawo an gane shekaran ne aida kowace shekara idan mala'ika jibril ya zo yana karanta ƙur'ani sau ɗaya annabi ya karanta mai sau ɗaya amma tun da ya ga annabi ya karanta qur'ani so bi an ji an dawo an ji an ƙara dawa ka kusan an sha zama kwakwa to daga nan annabi ya gane cewa to ka gaskiya lokaci tafiya ta riga ta yi to shi zaidu yana gurin an gane fashara a zaidu sai zaidu ya fara ba ya shar'anta ba ba ya shar'anta ba shara'a yana daga cikin afa'alul liftida ayyukan da suke fara da ja'ala yana daga ciki da haka akwai lokacin da zaka ga an kawo ja'ala ana nufin farawa shara ana nufin fara mai fara abu ba ya shar'anta ba fa shara'a zaid radiyallahu anhu sai zaidu ya fara bi kitabatihi da rubutunsa kama amarahu abubakarin kama yadda abubakar ya umarce shi fa jama'ahu sai ya tara alkur'ani min rika'i daga fata wal wal asbu daga ainihin wato a me ake ce masa ainihin wato al'asbu eh? ba tankar dabino ba mun yi shi a baya bawo eh, na itace ga gane sannan wallekaf da kuma ainihin wato duwatsu shi ma da haka sukan faɗi cewa wannan duwatsu ne farare wasu durin rijali da kuma ƙirjin mazaje an gane ƙirji na mazaje abinda suka haddace yake nufi wa kana zaidu zaidu ya kasance la yaktubu ayatan bai rubuta kowace aya a matsayin qur'ani hatta ya shahada alaiha rajulani adilani har sai an samu mutum guda biyu shaidu adalai mimman talaqaha min rasulillahi dan kai shaida ne adali a wannan lokacin ba za a karba ba sai idan ka karbi qur'anin kai ma daga bakin annabi to wannan ya zo ya kawo wannan a matsayin aya to sai a samu sahabbai guda biyu wanda ƙur'anin ɓangaren su ne su ba da shaida sai yadda ya ji daga annabi ni ma na ji haka wannan ma ya zo ya ba da shaida an gane sannan ya zama to mu shafa hatan kai ka ji da bakinka ba wai wani ne ya je faɗa ma ba an ka gane ma anna zaidan tare da shi zaidu nafsahu kankin kanshi ko hafizul lil qur'ani mahaddaci ne ga littafin Allah lakin na homin wara'ihi amma saboda wara'unsa la ya tafi bi hibzihi bai wadata da haddasa ba wala ya shahadu nafsa kuma bai ba kan sawa shaida wa hadha ta haƙiƙun wannan tabbatarwa ne lima ta kaffala Allah ta'ala bihi ga abinda Allah ya ɗora ma kansa min hifzil qur'ani na na kiyaye mai qur'ani qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna na nazzalna dhikra mu ne muka saukar da mai alƙur'ani wa inna lahu zuna to ita kuma sunar annabi ba za a kiyaye ta ko ba za a kiyaye ba za a kiyaye kenan wannan kalman as-zikiru da aka faɗa a nan gurin an gane an faɗi ƙur'ani ne amma sunar annabi ta shiga ciki shi yasa ku je ku duba tasirin ibnu jarir tabari da ibnu kasir a cikin suratul talaq da Allah maɗaukakin sarki ya ce kada an zala Allah alaikum mai zikiran rasulan ya tulo alaikum ayatun lai da haka suka ci wannan badal lishtimalin rasulan shine zikir zikir ɗin ne wa rasulan shi yasa na ce a babin alwujuhu wanda za'ir kalman ar-rasul tana zuwa da ma'anan kalman ad zikiru tana zuwa da ma'anan mai ar-rasul an gane kuma an shawa mutane gyara a nan gurin <clears throat> na ayar da ake fassarawa wa anzalna ko watan ayar da take cikin suratul nakhli da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra nace da yawa abin da suke fassara ta shine mun saukar maka da qur'ani litubayyana lin nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abin da aka saukar musu nace to wannan fassaran a gyara ta da haka wannan addikir din na farko mun saukar maka da sunna ne don kawa mutane bayanin abin da aka saukan musu shine qur'ani ana gane wannan ita ce kuma fassarar da ta fi mai don zai zamanto akwai gwaranci ka ce an saukar da qur'ani litu bayyana linnas don kawa mutane bayanin malu nuzila ilaihim abin da aka saukar musu kuma ƙura'ani ana gane wannan shine eh, saboda haka kuma ka kalli matakan da ake bi wajen kara sunnar annabi muhammad ya ka fahimci da gaske allah ya bata kariya din wa haka za haka nan kataba zaidu radiyallahu anhu alqur'ana kullahu ya rubuta qur'ani ga baki ɗayan safi musafin wahid a musafi guda ɗaya wa baqiya hadha almushaf wannan musafin yawanzu ya zauna lada abubakar radiyallahu anhu wajen abubakar wa ba'adahu bayan abubakar ya rasu sai qur'anin ya koma inda umar radiyallahu anhu thumma sallamahu sannan umar sai sallamahu umar sai umar ya miƙa wannan qur'anin ila ibnatihi hafsa zuwa ga yasawa hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha wa hadha hiya marhalatul ula wannan shine mataki na farko min jam'il qur'ani na tara me tara al qur'ani ثانيا النبي جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان تارى القرآن أزامن عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم جمع القرآن في عهد عثمان sannan tara alƙur'ani a zamanin usman allah ƙara masa yadda marratan saniya karo na biyu wa wannan ya faru ne lamma tasa'atil futuhu yayin da ya yalwatu buɗe garuruwa na musulunci wa rikatun riqa'atul islamiyya wato ɗaukakar daular musulunci ya ƙaru wa kasaratu shu'ubu kasashe suka yi yawa aljadida sababbu allati dakhalat al-islam wacce ta shiga musulunci yanzu wannan larabcin allati dakhalat al-islam yayi daidai eh التي دخلت الاسلام التي مي دخلت الإسلام كو دخلت الإسلام آه, آه. سوبا وكسرت الشعوب الجديدة التي دخلت إتر kasashen ita ce ta shiga wa to ne na ce allati dakalat al-islama wannan larabcin ya yi daidai saboda me eh, a'a su garuruwan ne suka shiga musulunci kawo al a matsayin maf'ulin bihi nake cewa larabcin ya yi daidai ko kuskure ne me sa ka ce a daidai eh. anya ka kama tashar daji ba kuwa eh? Eh? Eh? shi musulunci ina ganin dafa ku gane inda na dosa ba yanzu jimlar da mai annahul wadi ya kawo a cikin nahau na daya ya ce da kalal mujrimu fi sijini mai laifi ya shiga cikin kurkuku yanzu wannan jimlar da suka yi amfani da ita daidai ne ko kuskure ne me sa ka ce ina ganin ba kama bibi karatunmu na ɗaya da muka yi na nahu eh eh ware kuwa saboda haka wannan laracin ba haka ya kamata ya zama da al'islamu abu ne wanda yake ma'anawi ba hissi ba to bai kamata a ce dakhalat islamu sai dai dakalat fil islami shi ne ka eh, fil islami a ba gashi ba Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal walfat wa ra'aitan nasa ai Allah bai ce kulu na dinan lahi ba saboda addinu ashay'un ne ma'anawi ba ashe ba abu ba ne wanda yake wa isi shi yasa Allah da ya tashi ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce udkhulu bai ce udkhulu silma kafa ba amma da a ce abin da yake magana mahasus ne ana ganin shi shi yasa wancan jimlar na faɗa a cikin annahul wadi na ce kamata ya asa kharajal mujrimu fi sidin mai laifi ya fita daga wa domin kharaja lazimi ana gane an gane saboda haka ka bibi qur'ani ka gani duk inda da kala ya shiga cikin abin da yake mahasus ne to yana samun maf'ulun bi kullama da kala alaiha zakariyar mihraba da kala alaiha mihraba al-mihrama shine maf'ulun bihi na me dakala wa dakala al-madinata ala me al-madinata shine dakala na ala saboda garin garin ayana ganin ta ko kuwa ko kuwa wa dakala ma'ahu sijina fatayan amma ka kalli fi'ilin dakala din da ka ganshi a ƙur'ani in dai ya shiga cikin abin da yake mahasus ne to za ka ga ya sai ta maf'ulin bi in ma'anawi ne to lazim yake zuwa shi yasa inda yake samun maf'ulin bihi guda biyu ma ɗaya ake kawo a cire ɗaya in ya zo a babin adakala yudhilu al idkhal an gane kaman ba ya faɗa a cikin suratul insani karshe ba eh, ya ce inna hadhihi faman sha'a takada ila rabbihi wa ma tasha'una illa an yasha inna allaha kana aliman sai ya ce me yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi kaga adkhala yudkhilu man yasha fi rahmati da haka man din shine fi mahallin nasm maf'ulun bihi awal na yudkhilu to tunda ar-rahmatu abu ne wanda yake ma'anawi ne ba ganin ta ake ba shi yasa aka ce fi rahmati ba ce yudkhilu man yasha rahmatahu ba kun gane yanzu to mu je to irin wannan ne in ka zo ba ba ba abin nan ka ce to gashi nan ba kuskure ne kaza kaza wannan larabcin ba daidai ba ne to waye ba zai yi ba daidai ba babu an gane in tashar alƙur'anu ƙur'ani ya watsu bainahum tsakanin su mutane a wannan lokacin bi qira'atihi da qira'o'insa almuta'addida masu yawa bi ta'addudi sahaba gwargwadon yawan sahabbai wa tafarruqihim da yadda suka yi yado fil amasir a cikin birane fa ahalu sham mutanen sham a wannan lokacin ya ƙara'una suna karanta mai alƙur'ani bi ƙira'ati ubayi bin ka wa ahalul kufa mutanen kufa bi ƙira'ati abdullahi ibn mas'ud ko wa akaruna bi ƙira'ati abi musa al-ash'ari ko wa haka da fa ya usmanu radiyallahu anhu usman ya ji tsoro in ikhtilafan nasi sabanin me mutane bi ikhtilafil qira'ati saboda saɓanin ƙira'o'i da ake samu faƙarrara sai ya tabbatar da an yi jima'an nasa ya tara mutane ala musafin wahid akan ƙur'ani ƙwaya ɗaya wa ala ƙira'atin wahida akan ƙira'a mai waya ɗaya fa umira zaidu bin sabit radiyallahu anhu sai umarci zaidu ɗan sabit ko wa salasa da kuma mutane guda uku min sahabati daga cikin sahabbai bi an yaktubul qur'ana cewa su rubuta alqur'ani fi masafin wahid a masafi guda ɗaya watun saku a kwafi minhu daga wannan alqur'ani iddatu nusa kwafi da yawa bi adadil aqalimin ra'isiya gwargwadon gundumomin da ake da su manya watu za'u a watsa alatilkal tilkal aqalim akan wa'ancan manya-manyan garuruwan a watsa wa'annan alqur'anin wa an yaltazzima kuma ya lazumci musulmi su yi aiki biha da ita fa kama haula'i sai wa'annan sahabban suka tsaye bi kitabatihi da rubuta Alƙur'ani. wa jam'ihi da tara shi bi kulli dikkatin wa amana da kowane irin zurfafa mataki da kuma amana ba da arziki bayan gitto da alƙur'anin ala adadin kabirin min sahaba akan adadi da yawa daga cikin sahabbai wa bi hadha tamma bi fadlillahi da wannan ne ya cika da falalan Allah menene jam'ul qur'ani tara alqur'ani wa tartibuhu da jeran tasu hizzuhu da haddace shi wa naqluhu da kuma cirinto shi mutawatiran ya zamanto mutawatiri bi alfazihi da lafuzansa an rasulullahi daga annabi muhammad kama na kalahu kamar shi yadda annabi ya ciranto ƙur'anin an jibrilu daga wa fahuwal maujudu wannan alƙur'anin shine wanda yake saman mai baina aidina tsakanin mu fil musafil an a alƙur'ani yanzu sai ta'ariful mai qira'at alqira'atu fil lugha maji na'am alqira'at jam'u qira'a wato alƙira'atu fil luga alƙira'a a yare na larabci jam'u mai wal qira'a shine tilawa alƙira'atu alƙira'atu ita alƙira'atu fil istilaha istilahi na malaman qur'ani hiya shine kaifiyatu ada'i alfaz shine yadda ake ba da lafazi da kuma kalmomin alƙur'ani mai girma a hurufu da kuma haruffansa akan fuskokin ainihin wato haruffan alƙur'anin mabambanta kamar yadda aka ruwaito daga annabi ba kamar yadda kowa ya da dama ba a yadda aka ruwaito daga annabi dan haka idan an tambaye ka me qira'a ka ce a sifa ce wadda ake bayar da alƙur'ani lafazinsa da kalmominsa da haruffansa akan fuskoki mabambanta yadda aka ruwaito daga annabi muhammad nubzatun wani yanki an alƙira'ati saba daga ainihin wato yankin o'i guda bakwai nazal al-qur'an al-karim al-qur'ani mai girma ya sauka bil lisan al-arabi da harshe na larabci wal'arabu ita kuma larabawa kaba'ilun kasira wato ƙabilu ne masu yawa wannan lokacin baina ha tsakaninta akwai ikhtilafin saɓani fil lahajata a wajen lahaja kamar yadda za ka ga akwai bambanci tsakanin hausa kano da ina ne da ina ne da ina ne ko abinda ake faɗa a hausa anan in ka je wani gurin sai ka ga ya bambanta da kuma wajen bambancin ainihin wato daɗin sauti da yadda haruffa suke fita ko hmm. shi yasa za ka ga laraban wani kamar yanzu ka je kaduna sai ka ga mafi yawanci kalman gumi sai ka ga ba a sa gumi sai dai a sa jumi to laraban su misra da wasu laraba idan ka ɗauko gainun ko an gane ka ɗauko ga gainun ga wawun wawun yana daga cikin mai huruful illa idan a nahawu da sarhu ne ko a tajwidi kuma ba huruful maddi ne ko to idan ka ɗauko gu ba gagainun ba da kuma me wawo in ka ɗauko gu to shi balarabe gaskiya gumi din nan eh, balarabe irin na misa da gaskiya zai bashi matsala to sai ya ga tu'a tunda kalman gu din nan akwai fa matsala to yanzu ya kamata yi sai ya canza mai gainun ɗin da jimu sai ya kawo ya'un kawai don ta munasaba da wannan kawai maimakon ya ce gomi kawai sai ce mai jumi ka kuma an ka kalli gomi da jumi za ka ga wannan ɗin kamar ya ɗan fasaukin faɗa sama da sama da wancan ana gani eh. ya da kuma wato shaharan wasu lafuzan a wajen wasu ƙabilun da kuma wa'annan lafuzan sun yi karanci a wajen wata ƙabilar wa kanat ita ƙoraishawa ta kasance hiya multa ƙatil qaba'il ita ce matattaran wa'annan ƙabilun gabaki daya limujawaratiha saboda alaƙar ta da me libaitin haram ga ɗakin Allah mai alfarma alladhi ya ummuhu amma ya ummu wanda ya ummuhu sa'irul arabi wanda dukkan laraba sauran laraba suke dimfara gurin fakanat quraishu quraishawa sun kasance tasbi tana zaba min kalamil arabi daga maganganu na me na laraba afsaha afsahu mafi fasahar zance wa hasanahu mafi kyan zance hatta sarat lugatuha har sai da lugar laraba ta zamanto afsahul lugati ita ce mafi fasahar me luga wa ahsanuha ita ce kuma mafi kyan luga ana gani wa qad nazala al-qur'an al-karim qur'ani mai girma ya sauka bi lugati quraish da luga ta quraishawa allati wacce ishtamalat ta kunshi ala afdahi kalam al-arabi akan mafi mafi fitin maganar larabawa lidalika wasafahu Allah wasafa Allah al-qur'ana saboda wannan ne Allah ya siffanta al-qur'ani bi annahum sai ce bi lisanin arabiyyin mubin ko kuwa saboda mafi yawanci kalmomin da aka ɗauka aka amfani da su harka ta ƙureshi ta fi yawa to tunda harka ta ƙureshi ta fi yawa kuma shi ne yaren da ya fi fasaha a cikin yaren larabci shi yasa Allah yake ce masa bilisanin lisanin arabiyyin mubin وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا تبت لك النبي قوله فدسا إن هذا القرآن وأن القرآن أنزل أن سوكد شيء على سبعة أحرف أكن حروفها قدانوا فقرأوك كرن تمات يسر أبن يسوقك منه دق القرآن أخرجه البخاري ومسلم وليس المقصود هنا باوي أنا نفي دا أن سوكد القرآن أكن حرفي قدابك بالأحرف السبعة da hannun harufa guda bakwai ba ana nufin ba cewa ala annahu sab'i qira'at ana nufin qira'o'i guda nawa ba shi ake nufi ba li'anna al-qira'at domin ita al-qira'at as-sahiha wacce ta inganta kasira tana da yawa tafi bakwai din ku. wa tawaffuq da kuma dacewa baina adadin qira'ati as-sab'i wato dacewan hadisi ya faɗa adadin a ce wa tawaffuq dacewa tsakanin adadi na qira'a guda bakwai wal ahrufi sab'a da kuma harafi guda bakwai ghayra maqsud ba shine abin da ake nufi ba wa inna ma summiyat al qira'at kawai an kira an ce al qira'at sab'a nisbatan saboda jingina ne li ashhuri a'immatil qira' saboda shaharar da shugabanni na qira'a suka yi sai ake cewa qira'a guda nawa wa ajdarhum da kuma cancanta su fakana adaduhum sab'a sai adadin su ya zamanto guda nawa fa summiyat bi adadihim sai aka kira wannan da adadinsu wal maqsudu manufa bi iradil hadisi huna gangaro wannan hadisin anan ma dalla alaihi abinda yake nuni a kansa min jawazi ta'adul qira'ati na halaccin a samu qira'o'i da yawa wa annaha kulluha haqqun kuma qira'o'in in dai ta zama mutawatira to gaskiya ce ko kuwa to mashahirul qurra'i wanda suka shahara daga cikin makaranta alqur'ani aniyal muslimuna musulmai sun kula bi lahi da littafin Allah inayatan kabira kulawa mai girma li'annahu dasturuhum domin shi alqur'ani shine kundin tsarin su na mulki ko wa masdaru hidayatihim kuma shine tushen shiriyarsu wa izzihim kuma shine mai wa izzuhum kuma shine izzarsu fa huwa hablullahi almatin igiyan Allah ne mai girma mai karfi wa siratuhu kuma da tafarkin sa ne almustaqim madaidaici wa min abrazi daga cikin mafi bayyanan mazahir hada al kulawa da wannan wato bayyana wannan kulawan ihtimamu wato kulawan wata jama'a minhum daga cikin su musulmi bi itiqanihi da haddace kiyaye kyautata wannan alqur'ani qira'atan wa hifzan wajen karatu da me da hadda wata tajwidan da kuma kyautata karatunsa ba at-tajwid fil lugha at ba yawa wa iqra'ihi da kuma karantar da alqur'ani linnasi ga mutane munzu tun lokacin da sami'a mutum ya ji shi min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi hattal yau har yanzu shi yasa zaka ga na faɗa ranci ba qur'ani baka isa ba ka koyo shi ba bakin malami ba shi yasa akwai abin da masu tarjamar littattafai ba su matsala har yanzu sun kasa fassara gunna sai su ce kunkune ko kuwa eh wa nazaran saboda kallo li kasaratihim da yawan da suke da shi ko wa ila an taquma sa'a wa haula'i wa innam fa ulifu an san su ne bil qirra da qurra wa nazaran kallo li kasaratihim saboda yawan su fa naktasiru za mu taqaitu alal isharati zuwa ga nuni ila ashhurul qurra'i min as-sahaba wanda suka shahara daga cikin qurra'u daga cikin sahabbai ثم التعريف sannan sai mu ta'arifi bil qurra'i tun tunsabu ilaihim saba da ƙwararra'un da ake jingina waɗannan ƙira'un gudana guda bakwai ila ashhari ila ashhari man ukhidha alqira'atu anhu zuwa ga mafi shahara wanda aka karɓi ƙira'a daga daga gurin sa lokaci yana karatu ko malaha awalan ashharul qurra'i min sa wanda suka shahara da ƙira'a daga cikin sahabbai to nan gaba ya kamata mutum ya san mai bambanci tsakanin ƙira'a da me da ruwaya Usman bin Affan radiyallahu anhu ko kaga gashi nan ya rasu hijira na da shekara 35 ali bin abi talib radiyallahu anhu tuwfi ya sana 40 sannan ubay bin kabi radiyallahu anhu tuwfi ya rasu a shekara ta sha 19 sai in ubay bin kabi radiyallahu anhu tuwfi ya rasu a shekara ta 19 hijira zaid bin sabit radiyallahu anhu tuwfi ya rasu a shekara ta 45 abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya rasu a shekara ta 22 abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu tufi ya rasu a shekara ta 50 ko kuwa to wannan wanda su ne suka shahara daga da qurra'u a cikin sahabbai usman ali ubay bin kabi zaid bin sabi abdullahi bin mas'ud abu musa al-ash'ari eh? wanda suka shahara ya ce ma dan an ce an shahara ai bai nuna akwai wani wanda yana cikin abu kaza amma bai shahara ko kuwa wanda da ka faɗa wannan kowa ya sani ka gane sai me saniyan na biyu alƙurra usaba makaranta guda nawa wa huma alladhina sunu wa inda tunsabu nusibat aka jingina ilaihim zuwa gare su alqira'atu saba qira'o'i guda bakwai wata hadidu da kuma iyakance adaduhum iyakarsu bi saba'a da bakwai lam yakun maqsudan ba shine abin da ake nema inna ma ja'a adaduhum hakaza adadin su ya zo guda bakwai li annahu tawafarat fihim kulluhum domin ya cika ga gare su baki ɗaya sifatu wasu irin sifofi wanda ja'alatkum wacce ta sanya su sukan zamanto mai zatul qira'ati wato shugabanni na qira'a wa a'immatu ha kuma suka zama jagoronta wa ahammu hadhihi sifati mafi muhimmancin sifofin da ya sa suka zama shugabannin da da an faɗa kowa ya san su su wa'annan din na farko gashi nan talaqihim anis sahabati wat tabi'in su sun karbi kira'an ne daga sahabbai daga tabi'ai ɗaya kenan ko na biyu al wa ala fadlihim an yi ittifaqi mutanen suna da falala wa wara'ihim da kuma falalas wato dan tsaini ko wa taqwahum ga kuma tsoron Allah da suke da shi wasu da kuma tsayuwarsu akan tafarkin Allah na uku tulu a amalihim tsawon rayuwarsu da suka yi haisu ta yadda ta kawwana lahum madarisu suka kasance suna da makarantu wa takarraja ala aidihim kasirun aka samu ɗalibai da yawa sun fita daga waɗannan makarantun nasu na hudu wujuduhum fil amasir samun su a yanku birane al-aqalim yankoki ar ra'isiya manya wayannan guraren su ne makka wal madina wal sham wal iraqi a wancan lokacin ku. na biyar kaunuhun fil qarnaini kasance wasu suna cikin karni guda nawa bi al-awwal wasani al-mashhud lahum bil fadl wayannan karnannukan guda biyu su aka yi musu shaida da me da falala na shida si'atu ilmihim wato faɗin iliminsu wa itqanuhum da kuma kyautata wasu lil qira'ati ga qira'a alqur'ani din wa hadhihi wa fatara fatarajum wato tarjama ce za ta kaitacciya li haula alqurra'i sab'a ga wa'annan makaranta alƙur'anin guda nawa wa hum ga sunan ala tartib akan jere alwafayat da kuma yadda kowa ya rasu a cikin su qira'a guda nawa guda bakwai to gashi nan ibnu amir wasu muhu abdullahi bin amir al-yasubi ko tabi'iyun tabi'ina jalilun mai girma laqiya min sahaba ya haɗu daga cikin sahabu ya haɗu da wasila bin al wani wan nu'man bin bashir radiyallahu anhuma aka al-qira'ata ya karbi me karatun alqur'ani daga wajen wa an mugira mughira bin abi shihab an usman bin affan an rasulullah ya karba daga mugira bin abi shihab daga kuma wa shi kuma mugira daga usman bin affan radiyallahu anhu an gane eh, an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tuwfiya shi wannan ya rasu wa kenan ibn amir ko dan haka duk zaka ga al shadi shatibi ya kawo su ko eh wa amma dimashq shamu daru bin amir ko fa zaka al-mai fa zaka tar al-madinata manzila ba haka al shadi shatibi ya sai me tuwfiya ya rasu a shekara ta 117 washtahara ya shahara marrawa qira'atahu wanda ya ruwaito qira'arsa biwasitatil maqru'ani ko ta hanyar makaranta guda biyu kenan shine mewa mai shine qari'i an gane waɗanda suka ruwai suka karba daga wurinsu su ne rawi ɗin wa ibnu amir wasu muhu hisham bin ammar ko sannan akwai ibnu mai zakawan wasu muhu abdullahi bin ahmad wancan ya rasu hijira 244 wannan ya rasu hijira 240 da nawa da biyu yana ganin lokaci ya da saboda duhu ya zo sai mu tashi in Allah ya bada lokaci ibnu kasirin ko kuwa to kaga haka zai taba matsala ta kira ya je can gaba ya taba matsala kuma ta tafsiri da ulumul tafsir to sai ya kokari sai a hada wannan dawa da wancan ina ganin watakila abinda bai fito mutane fili ba a manzuma anan zai fito mai zai fito fili insha Allah eh, kafin a tashi a ƙarashin bayani maganan fom ɗin nan da Allah yana da kyau yanzu ina faɗa ne a matsayin roƙo to ana ganin ka ana ganin ka daga can sai an kyale ka kawai duk wani proxy da zaka sa da wani firewall da zaka sa duk ƙarya ne kamar makiyinka ne baka mai gadi makiyinka sai dau mai gadi ya baka kuma sai ka zo kana hura hanci cewa jiya ba wanda ya san sirrin gidanka bayan mai gadin ya gama aiki ya tafi ya je ya kai rahoto a ofishin makiyinka Allah kiyaye to wannan kenan shawarar mu ta gaba internet cafes da ke gudanuwa a kasashen musulmi dole a sa ido a kansu yanzu kun ga babu shiri dole kasashen larabawa saboda ƴaƴansu sun koma suna amfani da intanet wajen yi musu ta'addanci dole yanzu sun sa irin wannan yanzu a kasar saudi arabia suna da wata proxy mai suna madinatul malik abdulaziz duk abin da ka zo zaka binciko sai an tace tukunan abin da ba a so ne sai a tare to me yasa a najeriya aka saki intanet a najeriya fa an saki intanet duk wata doka ma ta intanet ba ta aiki a najeriya kowa ya shiga abin da yake so kawai mutum zai iya zuwa yanzu da laptop din shi internet cafe in ya so ya iya abubuwan da zai manipulation ya cancanza wasu irin codings kenan. yadda in ma wata barna ya zara laptop din shi ya tafi ba za a iya gane shi ba wanda da kamata in mutum ya zo internet cafe da laptop din shi sai an bashi form ya cika sannan an karɓo suri officially an cika tukuna sannan a bashi damar ya hada da ita amma yanzu ya kai kamar nan cikin abu ma an ka zo da laptop ɗinka yanzu wireless technology sai ka zama kawai online shi yasa za ka iya yin shedancin da kake so kawai shikenan sai ka kauce ka fita ta north gate shikenan sai kai sakwato Allah ya kiyaye sannan daga cikin shawarwarin da muke bayarwa shine isra'u wasa'il al-i'lam bi kulli ma huwa mufidun wa nafi'un lish-shababi fi dinihim wa dunyahum a samar da wasu tashoshi waɗanda na talabijin da rediyo da makamantansu waɗanda za su rinka amfanar da samari wato abin da yake faruwa jama'a da yawancin wasu abubuwan ana yin su ne ba sa tafiya daidai da tare da tunanin samari da yawa me yasa da yawancin samari suke ƙauracewa wuraren wa'azozin turmi wurin wa'azin na batir irin masu zuwa su kafa batir din nan su samu wani dan yaro kwagyagya ya haddace ayoyi uku ya ta karaji kana ganin samari na taruwa irin haka tsarin wa'azin ne bai daidai da irin zaukin su da dandanan su da tunanin su ba to dole ne tashoshin mu su zan suna yada darussa da shirye-shirye waɗanda suka dace da tunanin samari amma kuma suna isar da sako na tarbiyya ta gari ina fatar mun gane sannan wajibi ne a samar da wasu darussa waɗanda wasu malamai da suka samu karɓuwa a idanuwan samari za su rinka gudanarwa ba don koyo ba don a yi amfani da waɗannan malaman da suka samu karɓuwa wajen isar da irin waɗannan saƙonni na tarbiyya zuwa ga ainihin su matasa ɗin sannan duk tashar da aka ga cewa ɓarnar da ke cikinta ta fi alherin da ke ciki to a rufe ta duk tashar talbiyo yanzu gwamnatin taliban da aka ainihin gusar a kasar afghanistan ba kowace tashar talbijin ce suke yadda ma take shiga cikin ƙasar ba ba kuma kowace tasha ce ma ta intanet ba sai da al'amari ya kai ma gaba ɗaya suka hana intanet ma shiga su. sai aka yi kuma declaring ɗinsu cewa gidadawa amma ƙa'ida ita ce daf'ul mafasid muqaddamun ala jalabil manafi' idan abu zai amfanar da kai amma cutar wadda zai kawo maka tafi yawa to a haƙura da shi Ɓarnar da waɗannan abubuwan suke kawowa ta fi amfanin da ke ciki don haka inda zan baka shawara ka raba 'ya'yanka da talabijin ɗungurungun su duƙufa su ta karatun boko da karatun ƙur'ani da hadisi babu shakka talbijin yana taimakawa wajen wayar musu da kai akan abubuwa da yawa amma kuma a cikin labaran duniya kawai aka so sai a sako wani talla wanda zai bata tarbiyyarsu kuma ina gaya maka yaran yanzu sun fi ka wayau kai san da kake shekara bakwai daga lailai kake amma su yanzu 'yan shekara bakwai yanzu suna kusan daidai da 'yan shekara ashirin na zamanin 70s da 80s za ga yaro dan shekara bakwai wayo kwagyaga da shi duk abin da ake a gidan yana na yana duba in ya tashi sai ka ya ce mama ta ta ce wa babana kaza sai babana ya ce kaza sai ne dariya duk yana nan dan jarida ne international yana daukar rahotannin duk abin da ake yi Allah kiyaye sannan iyaye su san cewa Allah ya wajabta musu tarbiyyar 'ya'yansu to su kula da wannan al'amarin tarbiyya domin a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi Allah maraukakin sarki ya kiyaye kamar yadda na ce ina son wa'azin nan nawa in kasafta shi kashi biyu wannan shine bangaren kashin farko na wannan wa'azin insha Allahu ta'ala zan samu wuri zan tsaya a nan domin ansa tambayoyi idan an zo a gobe insha Allahu ta'ala sai in ci gaba na tsaya ne wannan fadakarwa ne don in akwai rubutattun tambayoyi sai a matso da su kafin karasa wa'azin nawa to daga cikin sharrin da suke yi jama'a shine sai a ɗauko wata tauraruwa daga cikin 'yan diraman nan sai a zo da ita tashar talabijin ko rediyo sai a zauna ana hira da ita ita dama ta gama burge mutane to da ta gama burge mutane sai a zo a mata wasu tambayoyi na rusa addini sai ce amma menene ra'ayinki game da yin aure fiye da mata biyu sai ta ce eh to ko da yake dai iyayenmu sun yi irin wannan amma wannan tunani ne irin na da ni bana da ra'ayin a ci gaba da auren mata fiye da ɗaya kowa kawai ya tsaya akan matar shi ɗaya a sadda take faɗin haka bata san rusa kanta take ba kun san me yasa ita fa bata da miji kuma ta ce kowa ya auri mace ɗaya kuma daga cikin waɗanda za su auri mata ɗaiɗai yanzu ita babu wanda zai iya aurenta duk wanda zai iya aurenta socially and financially sai wanda yake da mace domin dai ita yanzu ta riga ta haɗu tana da mota bibut tana da gida tana da kuɗi tana da account tana da handset to za a samu fresh graduate zai iya auren wannan jama'a ba zai iya ba to wanda zai iya auren wannan sai darakta ko minista shi kuma yana da mata kuma ta ce ba ta goyon bayan a yi mata biyu to ƙarshe sai ta ƙare ta zama mai kenan sai ta zama kuyanga amma professional kuyanga sai ta zama bai nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu da nake magana kwatankwacin karfe tara na daren lahadi wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu daidai da goma ga watan august shekara ta dubu biyu da ɗaya sha ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da ɗaya wani lokaci ne wanda na ke ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki saboda dama da ya bani inda na amsa wata doguwar gayyata na kira ta doguwa ne ba don tazarar gurin yana da nisa daga inda nake ba ina anguwar muciya ne da ke nan Zariya nan kuma da nake magana anguwar dogon bauchi ne wadda ko a ƙasa ko takawa kai da gudu zaka je insha Allah amma na kira ta doguwa ne saboda an daɗe ana gayyatar ban samu damar amawa ba har sai zuwa wannan lokacin haka Allah madaukakin sarki ce wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abin da za ku so ya sai abin da Allah ubangijin halittu ya so ya yayu to mun gode Allah kuma muna ƙara godiya gare shi gaskiya wata fitina ce ta taso wa ƙasan nan shi ya kai har za a yi gayyatar wa'azi irin wannan in ba haka ba a shekaru ashirin da suka wuce zuwa shekara ashirin da biyar har baya ba ka taɓa jin an ce a zo a yi wa'azi game da abin da ya shafi shi'a game da abin da ya shafi bambancin musulunci da shi'a to amma wannan fitina da ta taso shine jama'a suke son su gane shin shi'ancin nan addini ne mu yi shi ko kuwa ba addini ba ne mu ƙi shi in addini ne yana da dalilai a ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama tabbatattu ingantattu idan ba addini ba ne me yasa ya zan shi an ci ba addini ba to shi yasa aka gayyaci wannan lacca sai aka sa mata take da cewa bambancin musulunci da shi'anci al-imamu muslim ya ruwaito hadisi sahihi a cikin muqaddima haka nan al-imam al-baghawi husunna sunna a cikin ainihin littafin shi sharhu sunna wata fitina ta faru a ainihin kasar basra ƙarshen zamanin sahabbai wanda ya zan farko farkon zamanin tabi'ai wannan fitina ita ce fitinar aƙidar ƙadariyanci aƙida ce da ke musun cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da iko akan komai Allah maɗaukakin sarki bai san abin da zai faru ba a gaba sai in abin ya faru ne sannan Allah ya san shi wannan ita ce asalin aƙidar ƙadariya na farko wannan aƙida da ta faru a wannan lokaci sai aka samu wasu manyan tabi'ai guda biyu sai suka fito daga ƙasar ainihin basra sai suka nufo ƙasar makka suka ce ina ma Allah ya haɗa mu da wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin mu ji bayani akan shin wannan aƙida da aka zo da ita cewa annal amra unuf al'amarin kaddara al'amari ne wanda Allah maɗaukakin sarki da kanshi bai santa ba sai in ta faru sannan ya sani sannan al'amura na faruwa a cikin mulkin Allah wanda Allah bai san da faruwarsu ba ko kuma ya san da faruwarsu amma sun fi ƙarfin shi ne suke faruwa waɗannan tabi'ai suka ce muna cikin tafiya sai Allah ya mana gamdakatar sai muka haɗu da sahabi Abdullahi ɗan Umar wannan sahabi ƙwararre ne